Assalamu alaikum masu saurari barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. Boko Haram sun sako matan da 21 a yarjejeniyar Bani Gishirin ba kamanda da gwamnatin Najeriya. Shugaban bangaren PDP Sanata Sharif ya amince da kwamitin sulhu tsakaninsa da makarfi amma ya ce bisa dokokin jam'iyyar. PDP tana da constitution duk gyaran da za a kawo in akan bisa ga abin da constitution ta shimfida ne ba ni da damuwa. Ma'awar daidaito tsakanin maza da mata ta jawo suka daga malaman Islama da ke ganin sashen kudanar ya saba wa musulunci ga Imam Balalau. Ka ce ma za ka soki wannan lamari na daidaita tsakanin namiji da mace wurin gado ai baka san ma abin da kake ba. Addinin musulunci addini ne mai hikima. Ba ga cinna wuta a gidan shugaban yan shiya na Kaduna da matasa masu kin jinin shi suka yi can funtuwa kuma yan shiyan sun ci karo ne da hushin jami'ai da hakan ya haddasa zubar da jini. Yakubu ya haya babban malamin shi'a ne. ta ce to ai ana shiga haƙoƙin mutane mutane kai da ka zama gwamna sai da ka tara hanya sau dubu nawa sannan ka zama gwamna. Damkewa da suke alkalai bakwai bisa tuhumar almundana ya jawo yabo da suka. Hukumar aladen Najeriya ta kammala dawo da alhazai gida. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. The Haka fa, to yanzu za mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne Furfesa Adamu Beki, jigo a ƙungiyar Masihiyawan Najeriya, da kuma wani jigo a kungiyar miyatti Allah ta ƙasa Alhaji Aliyu Ilyasu Ardido ga Farfesa Beki. Salamu alaikum gaisuwa zuwa ga 'yan uwana maza da mata 'yan arewa waɗanda suke da kwarjini da kuma kamna da sun junansu. a lokaci ya yi da za mu faɗakar da kanmu dangane da abubuwan da ke faruwa a ƙasar nan tamu musamman kuma a nan jihar arewa na tabbata yawancinmu hankalinmu a tashe saboda rashin ganewa game da abubuwan da ke faruwa musamman muka yi la'akari da cewa yawancinmu mun girma ba tare da irin wayannan abubuwan ba zan jawo hankali game da sha'anin ilimi ilimi yana da muhimmanci kwarai da gaske amma ina lura da cewa mun soma sakaci da ɗaukan matakai da zai sa mu warware mu ta hanyar ilimi. A jihar Arewa yanzu muna da yara matasa da dama waɗanda ba su mai da fifiko ga ilimi ba. Wasu abubuwan ba son su ba ne. Hurɗa tsakaninmu misali ta fannin addini. Ni uba na shi wani. Wata garwa garwace dukansu a tasowansu sun taso ne a kansu musulmai ne a cikin iyali na yanzu kusan in ce rabi da rabi musulmai ne rabi kuma krista ubana ya zama krista a cikin rayuwarsa uwata ma haka amma muna da mutane a cikin iyalinmu yau na krista da musulmai kuma iyalin na kusan dukansu musulmai ne ba kuma wani abu da yake shiga tsakaninmu illa zama alheri a lokacin da mu muke girma akwai alaka zaunanniyar alaka tsakanin mabiyan addinin musulunci da na krista yadda wato ban taba iya tunawa an yi wani tashin hankali saboda addini ba sai dai siyasa ban taba jin a yi wani tashin hankali saboda addini ba kuma shugabannin addini a lokacin kowa na faɗin abin da ya kamata a yi daidai wa daida ba kiraye-kirayen sunaye da ba daɗin ci ba wani eh, magana da zai kawo tashin hankali to mu abin da ke bamu mamaki yanzu da muka kai ga inda muke shine ya aka yi abin ya kai ga haka yanzu an yi maganan krista sai ka ji an yi wani tsaki ko a yi maganan musulunci a yi tsaki akan ba a son a ji su mutane na zaune cikin fargaba a kullum yomi iyayenmu sun yi aiki a cikin birnin kano misali da fage daga sabon gari suke zuwa aiki su je su dawo da kafa ba komi da ke zamansu su kuma an san su kristi shi musamman ubana an san shi krista ne ba wani abin ya yi aiki sama da shekaru ashirin da manya-manyan mutanen kusoshin na akwai wani lokaci da ya rashin lafiya a gida ya kasa zuwa aiki a ofis cikin birni da ladiman kano sai da ya je gidansa a sabon gari ya neme shi ya neme shi ya san abin da ya same shi da ya zo bai zo aiki ba kusan kwana uku a jere to wa zai maka wannan yanzu shi ma alhaji ardido ya ce zaman lafiya ne tushen ci gaba jama'a assalamu alaikum sunana aliyu ilyasu ardido tsohon sakataren kungiyar mai ta'alla ta jihar kaduna kuma jigo a cikin ƙungiyar ta tarayyar Najeriya. Wato al'umman Fulani da suke fuskantar barazana da alubale da kuma abubuwa da ya marasa daɗi kowane irin abu za a ce al'umman Fulani suna kaza suna kaza. Na farko muna ba su haƙuri da domin nasu ne suka jawo musu waɗannan abubuwa. Domin da Allah ya sa yaransu sun amfani da koyarwar da mu muke kiransu a kai muke gaya musu abubuwan da ya kamata wanda dattijai suka samu a kansa wanda alhamdulillahi mu ba a samu irin haka a wajejenmu ba su yanzu suka zo suke irin wannan abu da ba a samu haka ba don haka duk wata azaba da wani abubuwa da za su sha to muna roƙonsu da su gyara kawunansu domin su zauna lafiya kamar yadda magabata suka zauna lafiya. To game da rikicin manoma da Fulani a tarayyar Najeriya yawanci manoma wanda za a zo ya ɗan laluransa a ibi kawai a ce ya je wuri kaza sai ya je tari labin shanu ko inda suke kiwo kawai je ya gona a nan. Wannan ne abin da ke haifar da fitina. Yanzu mm. abin da ya shafi wanda ake magana kamar tattalin arzikin ƙasa yadda ake ta faɗi tashi yanzu mu abin da muke roƙo ga mutanen Najeriya baki ɗaya. da a ci gaba da addu'a da kuma yin ma gwamnati biyayya da kuma sa ta a kai a kan abin da ya kamata a faɗin musu gaskiya domin ga abubuwan da ya kamata a yi a kai wasu sun koma sun raɓe suna cutata matsayin uwa su kuma shugabannin su zan cewa suna kamanta gaskiya suna adalci ba su koma su zauna inda ba sa ganin al'umma ba ta haka nan mutanen najeriya suna cikin musifan da sai dai allah ya fitar da su amma a yi haƙuri. To ina roƙon 'yan majalisar tarayyar Najeriya da su ji tsoron Allah su taimaki al'umman da suka kai su wannan guri. Faɗa akan abin da za su samu ba shi ne ba, a'a abin da zai raya al'umma ne da abin da zai gina su shi ya kamata su yi magana a kai, kuma idan mutum bai gina alheri ba, to shi ma ba zai ga alheri ba. Kuma ina kira ga bangaren kiristoci da musulmai da su yi tsoron Allah su zauna lafiya addinan nan gabaki ɗayan da ake magana a kansa musamman addinin musulunci sunan shi ma islam ne zaman lafiya ne saboda haka suma ma kiristoci in sun addini sun tabbatar da cewa babu maganin zubar da jini a cikinsa idan babu zaman lafiya babu inda alheri zai shigo a kowace irin ƙasa ce wannan don haka ana cewa ma annasu nasu min badawin wa hadiratin ba'dun da ba'dun idza yashuru hadamu da mutanen birni da mutanen ƙauye kowa ya yarda cewa bawan kowa ne idan bai bauta ma kansu bai bauta ma uwansa ba sai su rushe baki ɗaya. To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.